Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mu tattauna kamar kullum mu masu gabatar da wannan shiri ni sunana Aliyu Muhammad akwai abokin aiki na Musbahu Kano wannan shiri ne wanda yake tattaunawa da 'yan dambe ko masu gidajen dambe a wani lokacin ya tsallaka ya ɗauko dan dambe a wani sa'in ma yake ƙara tsallakawa ya ɗauko masu kallon damben a wannan rana ta alhamis wanda ya yi daidai da biyar ga watan ɗaya shekara ta hudu, a sabon wannan shekara da muke ciki ga mu tare da babban bako a wannan zaure namu da muka saba kawo muku wannan shirye-shirye duk rana alhamis wato wato mako wana wato sati na ƙarshen mako kenan alhamis ta ƙarshen mako muke kawo muku wannan shiri a kowanne alhamis to ga mu da babban bakonmu alhaji labaran dan gwamba sarkin makaɗan damben jihar nasarawa da kuma bangaren haguna akwai abokin aiki na musbahu kano youtube musbahu barkanka da shigowa da kai da labaran da kuma ni kai na aliyu muhammad a wannan zaure to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa masu kalmar sauraron mu dai a kore yaushe ne muke gabatar muku da wannan shiri a dan ranar alhamis to a yau ma dai gashi kamar yadda kuka ji da babban bakon mu wanda zamu shigo da shi cikin wannan fili alhaji labaran dan gwamba alhaji labaran dan gwamba barkan ka da shigowa yawa malam musbahu barkan mu da yau malam ali barka da yau to barka ka da yau yawa to ya aike to a kowanne lokaci dai al'ada mukan kawo bako a duk sati dan damba ne ko mai gidan dambe ko dan kallo ko kuma dai eh, wani da ya zama mun ga zai iya fahimtar da al'umma ko zai iya faɗakar da al'umma a wannan wasa namu na gargajiya mukan kawo shi wannan zaure domin tattauna da shi domin faɗakar da al'umma ga wani abu wanda yake shige musu duhu a harkar wannan wasa ta gargajiya wato damba kenan ko kiɗa ko wani abin da ya kama da haka to wannan lokaci alhaji bar dan gwamba kai ne babban bakon mu a wannan zaure namu kuma muna da batutuwa da kai akalla guda uku zuwa hudu na farko dai na san alhaji musubawu akwai karrama ko mu ce ajo wanda za a yi alhaji da dan gwamba ranar a ah, ladin nan wanda ya daidai da nawa ga wata kenan zamu ce musu bawo inda yau muna ashirin da biyar ashirin da biyar yau eh. to kaga zai kama da takwas kenan ko za mu ce ashirin da takwas ga watan wato ga watan nan da muke ciki ko shekara 2024 ashirin da za a karrama wato za a yi wa alhaji labaran dan gomba. Mm. dan gomba aju a wannan gidan dan bana idris ɓanɓarewa da ke Marban yanya mm. to za mu fara da wannan batutu za mu fara da wannan batu na karrama alhaji labaran dan gomba wato ajo kenan wanda musbawu na san akwai shahararrun yan dambe wanda za su zo wannan gida da cewa kowa san dai shi labaran dan kwamba makaɗi ne na maza hmm. kuma maza suna tare da shi kuma a wannan ajiyar za a yi masa a wannan gidan dambe na Idris Ambarewa na san yan dambe shahararru za su duro a wannan gidan dambe eh, eh, eh musbawu ba zan sani ba ko zan baka yan mintuna kafin mu ma in abin ya dawo kaina in dan faɗi albarkacin baki na amma na san musu ba kafin mu nutsa cikin wannan shiri al'ada mukan karanto eh, kyaututtuka da aka yi yan dambe a wannan mako din daga makon da ya wuce zuwa wannan mako din to kafin mu nutsa cikin wannan shiri za mu dan karanto kyaututtuka da aka yi yan dambe da kuma eh, abin da ya faru a wannan mako din da zan san zan so in ka fara daga bangaren ka to daga bangare na dai a gurguje masu kallon mu sauraron mutum daga babban bakon mai ya riga ya shigo wanda za mu ɗan tattauna program da shi akan wannan muhimmin zama da za mu da shi akan wannan ajinsa kafin kuma mu shiga tattaunawa da za mu yi a gurguje dai a cikin wannan mako wanda ya gabata da bayan Allah da suka ba da sakonni wanda suka kyautata wa 'yan dambe akan harkar wasan dambe da suke yi a da farko akwai Mika'il KKT wanda yake jihar Kebbi wanda ya turo da naira dubu biyar ya ce ba ya ba autan na Aisha naira dubu biyu ya ce a bawa sabon gundumi naira dubu ɗaya ni musu bawa kano yi ban naira dubu biyu sannan akwai kuma na biyu akwai alhaji usman abubakar shi ma wanda ya turo da naira dubu biyar ya ba bagon alkansila naira dubu uku sannan ya ba wa ni kai na musu bawa kano naira dubu biyu wannan kuma akwai eh, wani bawan allah shi ma wanda yake da suna salisu musbahu salisu musbahu dai shi ma naira dubu uku ya turo da ita wanda ya ce a ba bagon a wata mamman naira dubu biyu wanda shi ma sakon tina ya je hannunsa a wanda na ba abokin aikin wato dan ladi masu kallon mu wanda ya danka masa wannan naira dubu biyu a hannunsa wanda shi ma ce dauki naira dubu daya a gurguje dai Ali Muhammad saboda wannan sati dai ga babban sako wanda ya shigo hannu to Alhaji Musbahu ni a wannan satin da ya gabata akwai eh, Alhaji Faruku <coughs> Walin Zugurma wanda mun karanta sakon sa a wancan satin wato wanda yake jihar Neja shine ya aiko da dubu biyu ya ce a bawa autan mamman kuma an miƙa autan mamman a wancan sati sai Alhaji Ibrahim Eh, alhaji ibrahim eh, lusiyu wanda shi ma daga eh, daga wannan daga neja ne shi ma daga jihar neja ne shi ma ya aiko da naira dubu biyu da ɗari biyar ya ce a bawa wata mamman naira dubu biyu ni in ɗauki ɗari biyar sai alhaji usman shi ma daga ƙasar benin wanda ya aiko da naira dubu tara ya ce a bawa bahagon ali kawoje naira dubu shida a bawa a watan yan naira dubu ɗaya ni in ɗauki naira dubu an dauki naira dubu biyu kuma duk an mika musu wannan sako kamar yadda shi alhaji usman daga jihar daga ƙasar benin republic ya aiko da wannan sako sai sako wanda wasu yara kamar da na gaya maka sun aiko da wannan sako har ma muka karanta muka ce mu san sunan sa wanda daga baya suka kira suka ce a tamman manzo aba kuma mun mika a tamman wancan satin hmm. wanda suka aiko da naira dubu ɗaya ɗai eh su su biyu matasa ne yara sai wani bawan Allah wanda shi ma ya aiko da naira dubu biyu ana ce masa eh, eh shi ma wannan bawan Allah dai shi ma dai ba ya dan mun dan sa ya dan boye sunansa hmm. wanda shi ma ya aiko da naira dubu biyu ya ce a ba a shi ka daga Ghana ne dai Mm. shi ma ce a ba autan mamman kuma an ba autan mamman shi ma sako din sai sako na ƙarshe musbahu wanda baban mufida shi ma ya aiko da naira dubu biyar ya ce a ba bagon ali kawo da naira dubu biyu a ba watan yan biyar naira dubu ɗaya sai eh, ni in ɗau a ba watan yan biyar naira dubu ɗaya sai autan aisha naira dubu ɗaya Eh, sai za a ba wa ne ya ce a ba shi naira dubu ɗaya shi ma dubu biyar da ya aiko da shi ni ba ku an kawo da dubu biyu a watan yan biyar naira dubu ɗaya sai a watan na ashirin naira dubu ɗaya sai ni naira dubu ɗaya kaga dubu biyar ta ƙare ko to haka ya aiko sai wata baiwa Allah wacce take da ƙasar Saudiya wacce ta ce a sa kai sunanta mai suna eh, mai suna eh, maman Aisha amma ba maman Aisha sunanta ba amma ta ce a sa kai saboda ba ta son sunanta ya yaɗu Eh, eh, ita ce a bawa ramadan naira dubu biyar kuma na kira ramadan mana aika masu da wannan kuɗi din na ma wannan to to sai ban san dai in ta bangare na dai sori akwai wata baiwa Allah wanda ta aiko da naira dubu biyar ta ce a bawa shagon mada mm. to shagon mada ya tafi katsina mm. to amma za mu kira shagon za mu kira Aminu dan auta ya haɗa mu da shagon mada eh, na san na ma na ce ka bashi namba na wani san ka bashi namba na ko to na san za mu kira Aminu dan wata sai mu yi haɗa mu da shi sai mu tura masa naira dubu biyar da ta ce a bawa shagon mada wata baiwa Allah ce to shine wannan dai shine sakuna na wannan sati din eh, a wannan mako din kenan zamu ce kenan ko eh musbawo kusan zamu ta wannan satin babu wasu sakonni da wanda aka ce a ba yan dambe sune dai su ma wanda eh, aka kammala naka eh, ne wanda aka kammala mun san masu ba da wannan sakuna suna kokari yau da kullun sai lillahi ko gaskiya ne yawa mun san kuna kokari kuna kyautata mana mu ma yan damban wannan dan ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu dubu uku da abin da ya saba kuke turo mana wallahi ba ƙaramin daɗi muke ji ba musu bawo gaskiya ne domin da shi muke dan sayan data za ka ga wani sa'in da ba in ba dan wannan abubuwan da kuke tura ba za ka ga wani sa'in aiki ma ba zai yiwu ba wallahi gaskiya saboda data din nan dai kuna gani kullun sai mun sa kullun dubu biyu dubu ba dare ba rana kuma ba karamin daɗi muke ji ba da wannan sakon da kuke aiko mana kuma Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara ku albarka Allah ya lota arzikinku Allah kuma ya sa eh, a wuce haka Allah kuma ya bude hanyar samu ta kowane bangare halaka to musbahu kada mu cika masu sauraron mu eh, saboda duba da yanayin lokaci eh Alhaji Raban dan Gomba mm. na san kana da gagarumin aju gaskiya ne to bara mu fara da wannan aju kafin mu nutsa cikin shirin gadan gadan gaskiya ne wanda bayani zaka ga duniya masu kallo to masoya eh, har ma da wanda ba masoyan ba gaskiya ne jawabi akan wannan ajo naka to assalamu wannan dai shine me ake cewa biki ɗaya rana ko gaskiya ne yawwa to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu kuma masu kaunar mu don dukkan wanda ya bude waya ta ya saurari ka masoyinka ne wanda Allah ya ba iko ya ba da wani abu masoyinka ne mm. mai kaunar kama masoyinka ne hmm. don haka jama'a gaba ɗaya da na birni da na karkara da na gida da na waje ina wa kowa sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh to na farko dai ali kamar yadda kamin bayani ko kuma kamin tambaya game da maganar ajo na i lalle tabbas ɓanɓarewa ya azamin ajo wannan lahadi mai zuwa hmm. to abinda nake roƙon masoyanmu da na birni da na ƙauye da na karkara da na waje ma ina wa kowa fatan alkhairi sannan ina so su taya wanda Allah ya ba ikon zuwa alhamdulillah wanda ma bai samu zuwa ba yayi addu'a shi ma alhamdulillah saboda wani lokaci addu'an ma sai tafi kamar wanda ya zo mm. amma kuma shi kuma wanda ya dauko kafa shi yazo shi ma ba karami bane ba saboda idan mutum baya ra'ayinka baya tasowa gari da gari yazo wurin harakar ka kai ba ma gari da gari ba ko cikin gida guda an kace mutum ya yi tsaye ga lalurar ka ba karamin masoyi bane ba to ina gayyatar masoya na da na birni da na karkara da na gida Najeriya da na waje mm. ina gayyatar kowa wajen zowa wajen ajo na wanda Allah ya ba ikon zuwa wanda Allah bai bashi ikon zuwa ba kuma ya taya ni da addu'a hmm. ka ji bayani na mana ali gaskiya ne alhaji labarin nan gwamba wannan ajo na kana san ya hada in dambe kuma za a fafata dambe kusan zamu ce ban da aka dade ba irin su ba anan maraba ba za mu ce ba a taba yin irin su za mu ce an dade ba irin su ba mm, gaskiya ne anan marban yanya gaskiya ne eh, musu bawo na san kila kana dan tsokaci akan wannan shahararrun wasanni da za a fafata to gaskiya ba abin da zan fara cewa sai dai ce alhamdulillah wato wannan ajo na labaran za mu ce ya zo da goshi me ya zo da goshi wato tun a shekaran jiya idan ba suke shigo mana a cikin wannan gida wato na garin maraban yanya saboda haka akwai wasu masana nan akan hanya wanda kusan dai ajin labaran da yawa wasu yan damban aka ce musu yau ga ana ajin labaran ma ba amma ce musu to ba za ka sun dauko kafa sun to to alhamdulillah muna farin ciki da wannan abu a labaran duba da irin kokari da kake yi sosai akan harkokin waka da sauransu da kuma mutane wanda suke kasashe da yawa hmm. su ma wanda suke sauraron ka kuma kake tare da su gaskiya ne wannan gayyata ka yi ta dama ga baki da duniya da kowa da kowa gayyata da kowa da kowa musamman su na ƙetare na ƙetare na ƙetare a wannan ajo naka mai fatan ka da su to alhamdulillah na farko dai masoya na ƙetare akwai na america mm. akwai na algeria mm. akwai na mali mm. akwai na saudiya akwai na burkina faso to ahalin dai masoya na nifa ina nan kan baka na ina gayyatar ku zowa ajona ba kuma zuwa ajona ba wanda Allah ya ba ikon zuwa walillahi alhamdu wanda nisa ya yi yawa kuma ya taya ni da addu'a kaga shi ma ya zo kenan mm. ka ji abin da ya san ban cire kowa ba ina gayyatar kowa gaskiya ne insha Allah sai sa ga ajihu shi ma ya zo <laughs> to ai wannan wannan dai ba sai an yi bayani ba <laughs> ba sai an yi bayani ba ka san wai Bahaushe yana cewa wai zuwa da kai ko me ake cewa ba haushe ke eh, eh, ya fi eh, sako ya fi sako ka san ai ka san mu ne hausa su kuma shi labara ka ga ba haushe bane ba <laughs> da kare to to mu kuma muna wata hausa zuwa da wuri ya zuwa da wuri zuwa da wuri ka ya zuwa ka san shi ma Kano a ran Hausa sun ah, kuma. A ina aina ba. Mu a Sokoto mun ka ara musu Hausa shi <laughs> yasa. Aina ba ka duba Najeriya ba ba Hausa da tafi ta eh, To to Musbahu eh. wannan gagarumin biki da ai na Alhaji Ban dan Gombe a nan gidan Damban Idris Ombara da kenan Marban Yanya. Hmm. Biki ne kamar yadda muka faɗa za an dade ba irinsa ba kuma za a yi damban da aka dade ba irinsa ba. Hmm. Kowa dai ya san makadin maza wato labaran dan alhaji labaran dan kwamba sarkin makaɗan damban jihar nasarawa hmm. kowa ya san waye a harkar kiɗan dambe kuma na san akwai manya 'yan dambe wanda za su zo irin su dogo mai takwasara irin su eh, irin su alikanin bello irin su ramadan irin su gasu dai ba a lissafa amma dai suna da yawa gaskiya hmm. don allah da duka muna sa ran su za su shigo wannan gidan dambe domin zuwa su su a ajin labaran su ba da su a wannan ajo din to labaran dan gwamba kamar yadda muka faɗa kamar yadda ka faɗa ka ce zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri to masu kallo eh, ko ko baka samu zuwa ba idan kana buƙatar taimakawa alhaji birnin gwamba wannan ajo nasa to akwai hanyoyi da yawa wanda za ka iya taimaka masa mm, insha Allah rabbi kuma sako zai ishe shi ga duk wanda ya aiko da sako ya ce a bawa labarin dan kwamba amma shi ka aika da rika da nan ba sa duk ba matsala amma ka aika za mu zo mu kawo masa insha Allah rabbi sai dai musbahu na san wannan gayyata ta ajo na san bayan shi muna da tattauna da kan mutum ne lokacin mm. da yawa ko ka san bahaushe yana cewa wai buran dan yo na tsokaci wai bahaushe yana cewa wai zakaran da Allah ya fara tara ko mm. wai ko ana muzuru ana shaho ana shaho sai yayi sai yayi insha Allah haka ne ko eh, to haka ne da mu mu ɗan jarida da su makadan mm. to mu ne zakaran da Allah ya nufa da cara <laughs> eh. Eh. ne eh mu ne zakaran da Allah ya nufa da cara eh, ko an lullube ka cikin daki ko an lullube ka cikin daki in Allah ya yi lokacin da ya sai kai sai an jiyo kuma da karar <laughs> mu hasken rana ne to Allah ma an ka duba da shi lamari na ubangiji ai shi lamari na ubangiji daban yake eh, daban yake gaskiya wato duk a inda ka dauko tsarin kai da ka dauko akan ka kake ganin shine daidai eh. to na ubangiji shine daidai shine daidai wallahi to saboda haka duk inda ka sa mutum dan adam ya sa kansa a gaba a rayuwa da zai yi kai dai fatan ka ka hakura ka zauna da kowa lafiya hmm. kuma ba wani abun mamaki musu ba mutane hmm. ma ba sa gane wani abu hmm. shi Allah fa shi Allah fa gafurur rahimu. shi Allah kuma final ne in aka ce final an ka ce Allah an gama shi Allah musu bawo duk inda kake so ka lullube mutum in Allah bai lullube shi ba wallahi baka isa ba wallahi haka ne duk inda kake so ka gushe mutum wai baka san sa mm. baka san ka ga yana motsi mm. to idan Allah ya ce sai yayi mm. sai yayi kai dai misali kai kai da kai dai misali ne akan ka musu bawo mu ni ma misali ne a kaina mm. ko ba haka ba mu fito mu to ni kuma din fa to kai kanka labaran ne misali da <laughs> ba labaran kai ba misalin ai hawo kanka gaskiya ne ko ba haka ba eh. duk inda ake so a rufe ka a danne ka to idan Allah bai ce zaka dannu ba yanzu bari mu fara da labaran eh. alhaji labaran dan uwan ba kafin Allah ya kaka wannan matsayin eh. wani irin kalubale ka dinga samu eh. kai kai kafin ka hawo wannan matsayin da yanzu kake a ciki <laughs> da irin ta inda aka so a sa dutse a kife ka ta mala rami ka kullo <laughs> kafin mu zo kan Aliyu ni ba kuma mu zo kai na ne malam malam Masbahu mm. kalubale da na haɗu da shi baya kirguwa sai dai in dan misalta to dan musulto mana to zan dan misalta a gurguje a gurguje saboda yanayin lokaci saboda ka san abun darasi ne darasi ne mana kalubale wannan ma zai zama darasi kalubale da na haɗu da shi na farko dai ni tun ina tun ina farkon kidan nan mm. na fara haɗuwa da adawa cikin garinmu bayan na haɗu da ita ni rago ne ba na iya kaza ba na kaza na tsira waƙe-waƙe menene kai ba ma ga masu adawa ta waɗanda an na gefe ba mm. har cikin gida ina da irin wannan mm. to Allah da iko ne da yayi nashi iko wallahi malam musbahu akwai lokacin da zan ɗauki in ɗauki speaker kwano kamar guda uku in rataya mm. in kwance musu kundun nan in sa a jaka in haɗa da amplifier in dora a kaina Mm. waziri ya dauki janareto a ka mm. su gaye sauransu kowa ya dauki wannan wannan ya dauki wannan ya dauki wannan za mu je gari kaza mm. mun sha wannan kalubale mun sha wannan wahalar har Allah ubangiji ya kaddara wannan wahala biyu Allah ya gusar da ita ya ce dai ni din ne na shigo kuma cikin mawakan dambe su ma wani sai in ga yayi min daidai wani kuma in ga ban mai daidai eh bai min daidai ni kuma wani sai ga na yi mai wani kuma ya ga baya so na mm. ƙungiyoyi ma haka na fara tun a inda na fara fitowa ƙungiyar da na fara fitowa shine um, orogi mm. na zauna wata uku a hannun orogi ba ni da jinga mm. sai dai a biya min a bani kuɗin abinci a biya mini ɗaki na wuce zagurma inda Allah ya fara yanke min wahala wallahi kamar kan in lega in tarar da marigayi Ahmadu rikici mm. to daga nan Allah ya tarhama um, buna mai mm. sai Allah ya kawo lokacin da za a cewa ni ma ni ne yau mm. don haka na haɗu da kalubale wannan ɗan misali ne da zan maka wanda ya zamanto ɗan kaɗan ne na ɗan tsakura muku eh saboda yanayin eh, lokaci saboda yanayin lokaci gaskiya ne to ka san labaran ita rayuwa damun wai bahaushe yana cewa kamar yadda muka faɗa da farko zakaran da Allah ya fara cara ko ana muzuru ana shahu. kuma ita rayuwa ma labaran ba ta yiwuwa sai da sai da kalubale wallahi kuwa idan baka samu kalubale a rayuwarka ba ka taɓa ci gaba ba wallahi ba ba zai yiwu ba duk duk yanda ka ka ci gaba a rayuwa to wallahi ka samu na taɓa jin wani malami yana cewa wai wai kan ma in ka zo addu'a kada ka ce kada ka roƙi wa Allah ya raba ka da mahasada Allah ya karo su eh, saboda ita duk hasada tana tare da ci gaba ne mm. wannan shakka ba in ka zo hasada eh, in ka zo addu'a kada ka dinga roƙa cewa Allah ya raba ka da mahasada mm, saboda mm. idan baka da mahasada baka taɓa ci gaba wallahi ba za wallahi ba za to na da da naje wannan malamin yana bayani sai nace sai masu bawo nace kai wani irin jawabi ne wannan kace ka Allah ya raba ka da mahasada kuma to yi zo ya falle jawabin ciki yayi bayani sai na fahimta ni ma yanzu na zo addu'a ba na do Allah raban da Allah raban da mahasada ta mm. Allah ya karo su ma mahasada mm. hasada sita hasada tunda Allah dai shi ne ke yi Allah shi ke yi mm. gaskiya ne kaga musu ba in ka duba zaka ga a rayuwa eh a rayuwa eh an fuskanci kalubale Ali Muhammad ka dan ba mu kaɗan daga cikin irin abubuwan da ka dan ci karo da shi kamar abu kafin mu zo kai na ba na ka ji dai tun farko ma ni a rayuwa gaba daya na'am na samu kalubale daban-daban daban-daban a rayuwa har na zo kai tun da kan aikin jarida ma hmm. bara fara tun da kan aikin jarida kafin ma mu a san menene YouTube hmm. tun akan aikin jarida musu bawu na aiki a wurare da dan daban-daban na gidajen rediyo eh musu bawu na fuskanci kalubale tun daga kan eh, inda wajen aiki din da kuma eh, yanayin aiki din da kuma kalubalen da ka fuskanta ma a aiki din gaba daya hmm. musu bawu ba zan koyi maka ba akwai wani gari da muka taɓa zuwa ɗauko rahoto Mm. ana fara na kiristoci da musulmi mm. ana kiran garin sabon tasha mm. a jihar kaduna wala musu ba da kyar muka sha da kyar muka sha saboda yanayin aiki din to kuma musu kan kan kan da ya cika yanayin lokaci eh, in ka zo kan shi kansa wannan aiki din kamar ni yanzu musu bawo tun da nake a duniya ban taba ganin ci gaba ban taba samun ci gaba ba irin na wannan karin gaskiya ne kowa dai ya san abin da ya faru da mu a wannan harka ta ɗaukar wasan dambe tunda kan abin da ya faru har ne zuwa yanzu dai muka hayi muke muka tsinci kan ma'anar marabar ganya abin da ya faru da mu kowa dai ya sani da wanda yake ganin mu ne masu laifi da kuma wanda yake ganin a mu an tauye mu duk ka san kowa ba za ka hana shi Ali Muhammad bari in shigo ma wannan abu eh. batu naka daban eh. ai da yawa na gaya maka in baka manta ba a baya na yi wata magana eh. idan za ka sa mutum 100 yanzu ka zo ka ajiye su ka tambaye su mm. wai me asalin abin da yake faruwa a ciki wani wani za ka ko ya kira ka ya baka laifi bai san me yake mm, faruwa ba to mutum 100 in za ka ajiye su mutum casa'in da tara mm. ko in ce ma mutum casa'in da biyar ba su san me asalin abin da yake faruwa ba wasu ko ɗauka za su ce a'a wayannan 'yan jarida faɗa suke da Dambo su faɗa mm. suke da waye babban mm. batun da ne a baya mu ba faɗa muke da kowa ba ba faɗa da kowa mu akan yancin mu ne kan neman haƙƙin mu ne ba misali dai mutuncin mu tsidar mutuncin mu mm. shine yasa har irin wannan abu haka haka ai musu ba in ka ce faɗa ma su kansu waɗannan din waɗannan mutane din wanda ake ganin wanda wasu suke ganin cewa wai sun kawo wani ci gaba harkar dambe ai da ba su gani da ba su ga wasan a inda muke dorawa ba mm. ya da za su shigo wasan wala ya ci sha'awarsa musu gani ya su sha'awa ai sun ga ci gaba ne suka ci gaban da aka zo da shi shi da su ba suka gani mm. har suka shigo har kuma wasu suke ganin cewa wai yanzu su ne mutane ba mu ne mutane ba mm. abin wasu kenan fa abin wasu kuma su ba gaskiya tsakanin da hange sun yi hange kuma su ne mana kyakkyawan zato kuma suna nuna mana cewa lalle abin da aka yi din nan eh, ba daidai ba ne. Wurin baka wani eh. ɗan misali kafin ka tafi ko ina. Eh. Aji labarin ɗan gwamba Ah, wani misali da zan baya a gurguje don manta tun kafin a ce ana harkar YouTube. Mm. Mu da farko sana'a ɗaukar hoto muke yi. Sana'a ɗaukar hoto na dambe irin kalubalen da muka samu a kanta hmm. mm, zai yiwu daga nan garin idan mun zo mun dauki kisa da aka sai mun hau mota mun tafi wani gari sannan mu je mu sai da hoto mu to da nan hmm. garin mu kai nan garin eh. muka zo muna buga kasa-kasai da yawa mutane wanda suka da suna harkar kallon dan sun san mu muna wannan wahala muna nan hmm. Ali Muhammad baka takaitaccen labari a Kano sai da ta kai ta kawo an an yagar riga sanayo sabon dinki a ranar an yagar riga an yagan wando daga ni sai gajeren wando kuma ana duka na hmm. akan hoton dambe in ba manta ba an yi wani kisa wanda uh, uh, damban horo ne wanda aka yi kisa sufotan kudu na duka na supportan jamus su kuma sun zo sun kewaye wasu ba sa so a dake ni yan dambu na duka na uh, sufota na duka na hmm. ni ma ina kai duka hmm. haka ta aka yaga mu riga a ranar sai wani bawan Allah ne ba zan manta ba ya ɗauko wata jallabiya ya ce min in haƙura in ɗora wannan riga amma fa fim ɗin da ake kokawa za a kwata a hannuna ba a kwata bai na hannuna hmm. Allah ya sa na fita da wannan fim ɗin na je na wanke shi to irin wannan wahala wahalar na dinga lissafo masu wanda na sha a gari gari na sha zuwa ma gari an ɗauki kyamara ta an fasa an tattaka an yi waye to duk wannan kafin damban ya kawo wannan matsayin irin wannan baƙaƙen wahalalan da muka sha hmm. sai kuma yanzu haka sai Allah ya ka ci gaba misali aka ce ci gaba ne ya zo hmm. to me ya kamata wanda suke cikin kan system din sai su hanga su ce a ah, ai wani mun yi shekara da shekaru mun ga irin wahalar da ya sha akan wannan harkar bari mu jawo su a jikinmu mu ma in ma daɗi ne ya zo a ji in wahala ce ta ji a ji hmm. amma kuma irin wannan wahalar da aka sha da daɗi kuma ya zo sai aka ce a ah, to ai duk wannan wahala ma ku ba ma san ma kun ji ba ma ku ba san komai to haji labaran da kake hanga irin wannan zan tsoma muku baki to haji labaran na'am bari in gaya maka wani abu eh ai da ma ita Najeriya hmm. duk wanda ya wahala akan wannan abu mm. akan sana'arsa eh. duk wanda ya wahala akan akan sana'arsa da wani ci gaba ya zo wani wanda bai san hawa ba bai san sauka ba shine zai cewa ai wani me kun kai mm. kuma shine zai hau doron abin da kun kai shi yayi tsaye shine yanzu mm. ku ba ku iya ba a baya ba ku sha wahala ba yanzu shine ya iya Najeriya kenan haka take da ba haka ba ai ba a hada wanda ya sha wahalan abu da wanda ya zo da rana tsakiya kuma a ce wanda ya zo rana tsakiyar nan ya fi ka hmm. ko kuma shine ke son tun uke ka game daga inda kake ya ce kuma wai yanzu shi ne ke da kaza shi ke da kaza shi ke da kaza Najeriya kenan musu bawo in baka manta ba da ni da kai a wannan harka ta kawo wasannin gargajiya na dambe mun tashi mun tafi Gombe hmm. da ni da kai hmm. muka tashi gari ya gari muka tafi har Gombe a tafiyar nan kada kada wani ya dauka ko wani na biya mana kuɗin mota ko wani na kawo mana ɗaki ko ni ko ni na ba mu kuɗin abinci duka aljihun mm. mu muke ko musu bawu eh, idan mutum ya duba ya ce wai biya muna YouTube idan ka lissafa in ka cire data da irin wannan zirga-zirga YouTube nawa suke biyan mutane. Ka je hotel ka gari ka kama hotel. Kama hotel. Kai zaka biya. Wallahi tallahi na rantsa da girman Allah masu kallon mu da sauraron mu ba kwa bi na bashi rantsuwa. Na rantsa da Allah wani sa'in idan wata yi in an buka cire wannan kuɗin kashe kashen sai kai wata biyu ma baka samu albashi wata biyu ma za ka baka samu albashin YouTube <laughs> kuma in ka cire ka kashe wannan ka kashe wani sa'in idan ka lissafa za ka ga ai kuɗaɗen ka kake narka amma dai saboda mu muna son muna son harkar ko muna son mu ga duk ya kamar yadda muka faɗa idan wata ran duk bayan wuya ran sai daɗi kuma Ali Mamun na kuma eh. shigo a cikin magana ka kar eh. manta alhamdulillah inda zamu ƙara gode wa Allah hmm. da yawa wasu wanda suke ganin a'a ai mu kaza ne akan wannan harkar YouTube kuma su ma sun shigo yanzu ciki hmm. kuma suna ciki hmm. kuma idan daɗi ne eh. su ma yanzu ai suna ji suna gani idan wahala ce su ma kuma suna ciki suna gani domin eh. farin cikin mu kenan da duk wanda yake nesa yake hango abu yake ganin a ah, abu kaza wani mun ji labarin kuɗi yake samu kowa to yanzu shi ma ya shigo babu wanda mutum nawa suka babu wanda babu wanda nake jin daɗi wanda yake cewa ai da dala ake biyan su eh ai dala ai dala ake biya shi ma ya shigo youtube yanzu sai ya shigo harkar dala to shi ma ya samu dala zai gani da dala ake biya ko da dala ake biya ai mu jin dadin mu kenan eh. ai da dala ake shi ma su dinga biyan yan dambe su dinga biyan yan dambe suna ai dala ake biyan su da shi to alhamdulillah to kai mai kira ana biya da dala eh kai ma ka shigo ka shigo ai eh, eh ba za mu faɗi sunan YouTube ɗinka ba mm. amma kai in ka saurare mu ka san da kai muke mm. kai ma ka shigo ka za ka ji abin da ake inda dalan ake in ma da euro ake biya ba dala ba eh, da euro ake biya ba amma da kai in ma da ƙasa America ake ɗauka ake eh, biyan ka to yau ka ka shigo ne ita harkar eh, YouTube zaka sani to yanzu Alu Muhammad wallahi wallahi idan na ji labarin wani mutum a wani gari dan ne interview da shi sai na tara kuɗi ya kai kuma dubu hamsin na haɗa kwana biyar ko shida ko bakwai ma wani zuba in ban da shi sai na buga waya na yi rance na yi rance zan hau mota hmm. kawai dan na je na interview na mutum wallahi zan je kashi naira dubu hamsin in je in kwana a hotel in kwana biyu har in samu haɗuwa da kai na interview da kai sannan na dawo idan na zo na ɗora bidiyon nan wani zuba ma an na ɗora bidiyon ya kwana goma ma wallahi mutum dubu ɗaya ma ba su kalla ba hmm. ni wai ba buri na a wannan a bidiyon da za ka yi buri na ci gaban abin hmm. kuma Allah ya kai mu wani lokaci kuma gashi Allah ya kama lokacin da hmm. alhamdulillah ba abinda za mu cewa Allah arji da baran dukkanin da kaje za a ce wani wani wani an san hmm, wani hmm. wasu ba mun yi suna Allah ya ba ana faɗan kalubalen da aka samu a wannan wannan yanayi ba zan manta ba kafin zo kanka dai kaina kaina farko ka san mun tashi mun tafi Gombe da ni da kai wanda muka je muka yi kwana uku a Gombe wani dambe da ake cewa damben bima. muka je muka sha bakar daga nan muna dawa da Gombe kwanan mu ɗaya a gidajen matan mu muka tashi muka taho muka tafi ƙasar eh, jihar eh, Delta ko? Delta. Delta. A Delta nan da muka dawo irin wahalar da muka sha a hanyar nan. Ai ni bane na ma kai a can. Ai ni eh. gaba na ƙara yi. Daga nan kai kuma ka wuce Benin ko? Ka wuce Benin. Haka ake. To bayan wannan wahalar da muka sha muka je muka sha a Delta mun sha bakar wahala kwanan mu wajen uku ko biyu a hanya ko mm. muna cin bakar wahala da muka dawo musu bawo ka san muka zo muka taho taron gurmada mm. ko a nan dd a nan dd a nan in baka manta musu bawo da na fara da basir ya hauni na fara wata rashin lafiya mm. tun ina iya daga kan gada ina iya sauka in tafi bayi mm. hatta kai kai ka shaida ne su kuma ɗan gurma da kamar irin su dakta na katsina duk shaida ne Allah saka musu ya Allah saka musu alkai su suka zo suka dinga treating dina to um, alhaji labaran irin wahalar da na sha a wannan wuri billahi la ilaha illa tun ina iya sauka akan gado in tafi bayi labaran har yanzu ban iya sauka rarrafe nake yi ka har mara rarrafen ma bana iya labaran saboda zafi da na da na tsinci kaina saboda zafi basir har mara rarrafen ma ban iya sai dai ina kwance a wurin nan saki toilet tun ina yin toilet din jini labaran har yanzu bana iya toilet din jini ma sai dai kawai sai dai kawai in ta nishi ba abin da zai fita su dakta na katsina su suka zo suka dinga treatment saboda wahalar da muka sha na tafiye-tafiye amma duk da haka labarin dan gwamnati wani ya zo tewa ku iya ba hmm. wai ku ne yan banza hmm. ku ne iya ba ku ne azzalamai wani kuma dan kallon supporters wai saboda bai san halin da ka shiga ba saboda ba a bidiyo za ka nuna duniya wahalar da ka sha ba wai sai ya ya dinga nuna maka wai ai kai kai ne mara gaskiya hmm. akwai wasu da yawa amma daga ba wasu sun zo sun fahimce mu sun gane lallai wannan tafiya fa an mana ba daidai ba kuma alhamdulillah wasu da yawa sun fahimci wai kuma da yawa gaskiya mun samu ci gaba a wannan wannan wani abu ma da ya faru gaba ɗaya mun samu mm, ci gaba dan alhamdulillah baran wallahi tallahi ni a harkar nan ta YouTube na rantsi da Allah ban taba samun ci gaba na rantsi da Allah ban taba samun ci gaba da na samu kamar a wannan karin ba gaskiya ne ci gaba dai in ga ci gaba karra da kuma in ga soyayya kantsanta wajen masoya sai a wannan karin dan da ban ma san da masoya ba labaran mm. sai da wani abin ya faru sannan na gane ina da masoya gaskiya wallahi to musu bawo na san eh labaran in muka dan bashi lokaci zai dan yi mana lokaci akan wannan tattauna da muka gaskiya ne aji labaran ne mm. zaka dan ce a shirgi akai abin da to abin na abin da zan faɗa shine wallahi mala ali musbahu da ni kaina mm. dukkan abin da baka wahala da shi ba ba za ka samu akan shi ba kuma dukkan abin da baka ga adawa akan shi ba mm. to ka canja lale wallahi ba za ka ga ci a kansa ba yanzu nan ni da ku duka kowa alƙalin kansa ne kuma akan abin da ya gani akan sana'arsa hmm. ni ne ke kiɗan dambe sai kungiya ta tashi ta ce mini ni ban iya ba ni kaza ni da abin na haka gani hmm. ka ce mini kuma ban iya ba ko ƙungiya ko dan kallo to yau Allah ya kaddara lokaci ya kai da za a cewa ko kun iya hmm. ni ma Allah ya nuha na shiga cikin san waɗanda son ka iya don haka kaga sai mu Allah godiya game da wannan abun da ya mana eh, don saboda wallahi duk wanda bai ga kalubale ga sana'a ba wallahi ba zai ga ci gaba ba hmm. wallahi ba zai ga ci gaba yanzu ni sai in wa Allah godiya bisa ga ci gaba da na gani wanda ya zama to ni mahasadan ma da ire-iren sauran makada masu hasadata ko kuma yan kallo masu hasadata ko kuma kungiyoyi masu ni ina fatan ma Allah ya karo mini su mm. don wallahi in ba su karu ba ni na san na shiga uku na yi baya a wannan lokaci wallahi alhaji labar dan gomba kafin ka ci gaba a cikin mm. minti biyu mm. dan Allah zan so ka gaya wa duniya wai wai me ke kawo hasada ne <laughs> eh? to alhamdulillah da akwai wani fage da nake so mu fada amma kafin mu fada fagen me ke kawo hasada mala ali musu babu kano mm. da zaran ka je an ce mutum dan uwanka yana hasada ka mm. babu abin da hasada sai kin Allah mm. in Allah shine hasada ana faɗa da aikin da ubangi yawa to wannan abun ha yanzu da ni da ku dubba mu mun ka ba mu Allah ne ya ba mu gaskiya ne eh kuma Allah ne ya ce mu ci abinci akai to kuma wani ya dawo yana hasada to da wa yake yi Allah Allah yake eh to shi kuma Allah sai ya zura masa ido ya kyale shi bashi bashi biyan bukatar sa bashi ai ba zai taba yiwuwa ba mm. Mm. don haka wallahi hasada duk mai hasada kin Allah yake mm. waye na rantse da Allah ne ranar da nake tun ran da nake tun ina dan karmi na hazuwa yau game da wagga sana'a ta kidan nan wallahi ban taba jin haushin wani a gabana ba ban kuma taba jin hasada wani ba a baya ma idan na ji an ce yau ga wasu irin su manyan mawaka can irin su Musa dan gulbi mm. irin su dan matti mm. irin su wannan me sunan shi marigayi mai turare mm. to ni idan na ji waƙoƙinsu wannan lokacin ina ƙauye lokacin idan na ji waƙoƙinsu sai addu'a nake yi ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya sa yadda an kaji waɗannan mutane ina da rabon aji ne wallahi addu'ar da nake yi gaskiya ne su irin su ma'azin ana ce eh. wallahi addu'ar da nake yi kenan don haka ni wallahi ban taɓa da wani ba kuma duk komi zaman ka ƙarƙashi, ƙarƙashi na a ce dai na riga ka wannan abun na daɗe cikin wannan abun kuma na yi fans cikin jama'a game da wannan abun ka taso da rana tsakiya Allah ya hore ma na rantse da Allah ta yaka murna nake yi don saboda ni ma na san na shiga wani kaulani a baya ni kuma Allah ya zo daga baya na shiga cikin wannan al'amarin ni ma an yi da ni to sai in ji haushinka wallahi ban taɓa jin ai labara ba ka san wani abu da ke ban mamaki Musba'u, hmm. ai ni da akwai wani abu da ke daure min kai hmm. ni da na dauka hasada hmm. sai wanda ya fi ka <laughs> misali a ce eh, in kai kafi ni sai dinga hasada kai eh. to wani wasu masu hasada misali musba'u. za ka kai da suke da kai ma sun fika sun fika kuɗi sun fika komai rufe asiri na duniyar nan a'a to musu ba wani ya san tazararka da shi ba ka kamo shi ba mm. amma za ka ga yana hasara da kai mm. za ka ga wani ya fika komai ya fika komai da komai mm. amma za ka kuma yana hasara da kai to ni abin ne ya fi daure min kai ya za in fika kuma in hasara da kai to ai ina ji wannan abin ajiya ce a zuciya a zuciya take ko <laughs> ka san ciwo ne an ci ciwo ne wai ciwo ne yana cikin bangare na jiki abin a zuciya Allah raba mu da hasada musulma Allah raba mu da hasada sai da Allah abin da nake bukata ku hmm. dan bani fili in gayyaci jama'a ta oh, hmm, hmm. yanzu dai kamar nan cikin gida Najeriya kusa kusa akwai dai babana dan uwana Alhaji Zurmi da ake nan kusa akwai su Haruna dan kasa mai gwari akwai su Alhaji Ya'u akwai su wasai soja eh kamar nan da yake na ɗi ba faɗan kaɗan ba wai cewa mm. nake kowa sai na faɗa ba eh. sannan akwai baban gida katukan ma balwa mm. sannan kuma akwai babana gambu na yan kuzau mm. ƙungiyar jamus zalla akwai makarabansa su alhaji jamilu akwai kuma uban ƙungiyoyin supporters na Najeriya baki ɗaya Alhaji Tanko director da kuma Alhaji Aminu mai anguwa mai Chelsea ɗawisu mai kyan ado idan muka tsallaka gida ina da shugaban samarin zamfara mm. ina da baba galadima na yan kuzau mm. ina da alhaji gambo ma'azu ina mm. eh, hadeja eh, ina da baba farfeso kaoje uba kenan ga gurmada uba kenan ga ga ciyaman da rabin wani ciyaman ya ya kashi ankari ga su suraju dakin gari ga su murtala ɗan sarkin gwandu ga su kuma ciyama mai hana gada sannan kuma da alhaji jamilu yahaya bungudu mai mai company international investment limited ga kuma abokin tafiyarsa alhaji dauda wa'annan duk ina gayyata su akwai alhaji gambo kamanta da abokin abokin shi alhaji shi ciyaman hana gada mm. mai zinare na'am ai ka san wannan shi ma ne muka alheri kwarai kuwa kwarai kuwa mai zinare ba mai zinare shi ma eh. ina gayyata sa a wannan ajo nawa mm. sannan ina gayyatar ubana ɗan uwana yayana shine alhaji gambo maji daɗin ɗargatar nuhe wanda yake neja da shi da amininsa alhaji ibrahim ɗan ƙwarin tafa da alhaji Yusuf wawan sarki mm. da kaman nura baba sikali wa'annan mutane da abokina baka maja mm. ma da wake kamar da wake ba yanzu yanzu fa yana maja fa motari yana maja ah! Ah, shi ma yake maja ke irin su irin su jami'ai na ganduje eh. mai gida bashar dan kanawan dabo motari na amadu kawu lele hmm. wa'in wa'inda duk sun ka ji ban ambace su cikin wannan abun ba kuma dan hmm. Allah ka su hushi hmm. eh sai dan kungiyoyin damben Najeriya a nan kusa ina da na sarkin yabo Ali Zuma ba Ali Zuma na sarkin eh. yabo eh. yawa Eh. ko naƙi alina wane ko yaƙi ni nashi ne mm. saboda ya san ni na san shi ya san yaren tata na san shi mm. ba ni da cikin ƙungiyo babu wanda adadi in fara kawowa kusa in dai mm. na cire ɓanɓarewa shine nake eh. kallo eh. sai na biyu ina ga ya gayyatan fiyalu kaduna akwai ogashi aibu mina akwai daliti liti kungiyar Kano ha angon yin diki eh, eh, eh, kura ba ke bude kai ba daidai ba kan so kura naki <laughs> naki dan liti kura naki naki na mai abu naki zuma ga zaki ga halbi wani kirarin nan ba <laughs> zuma ga zaki ga halbi na binta ango hindu ko ka san mutun kana maciji ko ka san uban mutun kana mai hoihoi na binta angon hindu <laughs> ina gayyata sa ina gayyata Aminu dan auta da ke Katsina sannan ina gayyatar aminu Kaura goje da ke alaba da ga tambuwal mm, dan uwana eh. ina gayyata su sannan cikin yan jarida a wani dan jaridan kucan gidan garinmu mm. al'amin sakwato shi ma ina mm. gayyata sa game da wannan Da haka ina gayyatar kowa ban kyale kowa Wanda ya ji ban faɗe shi ba da Allah kuma ya hakuri sai cikin makaɗan mu kusa kusa akwai sarkin yakin mawakan dambe a shafan kiɗa dan bube na biyu akwai babanmu ubanmu kuma kakanmu alhaji dan mawi mm. akwai baba bube mm. akwai yusufa yaro mai lokaci na tare da manya mm. wanda yake alaba wa'annan sannan da dan uwana alhaji audu digi akwai ali mai lafiya akwai yusufu jango akwai kuma Ali Kwasgara wayannan duk ina gayyata su ga wannan ajo na ko mutum bai zo ba dai ji gayyata ta in dai mutum ya ji to alhamdulillah bukata ta ta biya gaskiya ne ka je tsokaci na to alhaji labarin dan gomba na san da dama mutane sun ji wannan gaita naka da Wadanda wanda ya ji sunansa da kuma ma wanda bai ji sunansa ba gaskiya ne eh na san abun an ce wai abun da yawa bu in yawa ba ya mutuwa ta je kasuwa ka san mutuwa ta je kasuwa to abun ta abun yayi eh, yawa ko ba gaskiya ne Haji Ali ka san wai Bahaushe yana cewa abun da yawa mutuwa ta je kasuwa gaskiya ne to masu kallon mu da sauraron mu duk wanda ya ji bai ji sunansa a wannan gaita da labaran dan gomba yayi masa ba wai bai san da shi bane a'a abin ne da yawa mutuwa ta je kasuwa gaskiya ne haka kuma eh na san labaran dan kwamba na mutane ne na kowa da kowa yan dambe da yan kallo da kowa da kowa ma da makaɗa din eh ba mu da gefe mu kowa namu ne kuma ba wanda zai ce a ne masa ba daidai ba ko an maka ba daidai ba dan eh, ajizanci ne dan adam mm. eh mu ma in mun kan kaga mun maka ba daidai ba domin ƴaƴan adam ne za mu iya muna daidai ba muna roƙon ya yafe mana mana da Allah ba daidai ba da kuma wanda muka yi daidai Allah kuma ya sa mu cikin ladan abin da muka yi daidai to amin sun to labaran ɗan gwamba na san lokaci na hararan mu insha Allah wani batu da nake so mu dan yi da Allah cikin minti biyu musu bawo mm. eh shine batu na ƴan dambe labaran ɗan gwamba wannan batu yana cewa ƴan kallo tuwa ƙwarya shine da yawa ƴan dambe eh wafin ƴan damban nan mm. wanda za ga dan dambe ya dade yana dambe kullun yana burin a ce in an masa azu zai bar dambe zai duk shelantawa ma ya ce in an masa azu zai bar dambe mm. amma daga an masa ajan mm. sai kaga kuma ya ki barin damban mm. to wasu za ka ga suna so su taimaka mutum din amma idan suka bai baddan ban ba sa taimaka masa hmm. to ban san wani dan tsokaci zaka mana cikin minti biyu akan wannan batu na dan danka dan dambe ya ce zai baddan dambe an masa adam kuma zai kibar barin dambe Haji Ali Haji Ali hmm. abinda yake nan cikin harkar wannan wasa ta dambe mutum ya yi tsaye ya ce in an masa aje wuri kaza ya bar dambe hmm. iyayen gidanmu dan Allah dan annabi ku rinka haƙuri da yan dambe tsofaffi waɗanda kuke gani kamar yanzu irin su horo Mm. shagon mada mm. yanzu inda da nan ƙasa ƙasa irin su ebola kamar dai waɗanda aka gani in an musu ajo su ce sun bar eh, za su bari amma kuma ka tsince su a gaba suna yi mm. ko yi haƙuri ɗan dambe da shi da ɗan ƙaramin yaro kala guda suke wallahi wanda ake duka kullum ba ko da yaushe ne kwakwalwar shi ke jawo masa abin da ke fitar da shi ba don haka iyayen gidan mu abu guda ne abu ɗaya ne idan kana son mutum ka kira shi Allah ya hore ma abin da zaka yi mai hmm. wane ni ina son ka bar damben nan amma ka zo zan laba ka tare da wane ku yi kasuwanci kaza hmm. ko lebaranci ne hmm. za ku yi aiki kaza a wata kana da kaza ko a sati kana da kaza ko kuma in an ka dawo aikin nan kaza za a sallame ka to in ba haka aka yi ba wasu ba wallahi barin damben su zai yi wuya saboda malam ali na saba da yau in zo in ci bilis in yi damben nan in samu ga yan kallo gata in yi dambe in samu ga yan kallo sannan kuma duk inda na je a mai gida barka da yau a baka ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu dubu biyar wani wanda ke ƙaunar kai turo dubu goma ashirin ya baka hmm. to gani irin wannan daman ba kowanne ne dan dambe zai haƙura da cewa yau gashi an masa ajo ya bar dambe ba hmm. amma iyayen mu ku rinƙa kiran su ɗaya ɗaya waɗanda kuke ƙauna ku ɗora su akan hanyar sana'a in kun kai musu haka shine gatar da za ku yi musu shi zai sa su bar dambe ba amma wallahi in ba haka ba akwai matsala gaskiya ne shi ne magana gaskiya gaskiya to labarin dan kwamba musu babu ban san ila ko ganin lokaci na hararan mu akwai abin da za ka dan to ya eh, gurguje dai ni abin da zan faɗa dai masu kallon mu dai na saba dai muna sai da shaddodi da takalma hmm. kar ku manta har da maganin sanyi duk wanda yake so hmm. zai iya kira man Allah da zai samu wannan a gurguje to ka ce ni ma zan samu shaddar da zan ɗauka shiga a ah, yauwa to labaran ma ka san su dama eh, musunta yaran mu ne mu <laughs> yauwa mu mahauta yaran mu ne saboda haka labaran dan gomba ba mamaki yanzu ladan lance dodin a cikin kai baka ji an ce yau gashi labaran shi ma ya samu ya fallo guda daya a ciki mm. to masu kallon mu ku ci gaba da biyo mu a koda yaushe a ƙarshe Alu Muhammad me zaka ce da masu kallon mu da sauraron mu lokaci na hararar mu kuma a wannan rana ta Alhamis wanda ya daidai da 25 ga watan daya na wannan sabuwar shekara da muke ciki shiri ne wanda muke kawo muku shi duk rana irin ta yau alhamis kuma muna kawo muku abubuwan da ya faru a ƙarshen mako a ji da cewa dai wannan satin mu kawo irin badakalar da aka yi na dambe a wannan satin wannan ba saboda yana yayi duba da ne lokaci lokaci mu bashi amma an mu bashi sati mai zuwa Allah za mu kawo muku irin badakalar da aka yi da irin kisoshin da aka yi da kuma irin abin eh, al'ajabi da abin dariya na dariya a eh. a mako din kenan gaskiya ne to masu kallon mu muna godiya da lokacin da kuke bamu na tsayawa ku kalle mu muku saurare mu a wannan shirye-shirye namu na mako idan lokaci ya sake bamu dama in Allah da sati mai zuwa in mai duka ya ara mana numfashi za mu ƙara haku, ƙara ganin mu da wani babban bakon kuma a wannan zaure namu ni mai kawo wannan shiri da abokin aiki na ni sunana Aliyu Muhammad da abokin aiki na Musbahu Kano YouTube sai babban bakon da muka gayyata da ya bamu lokacinsa ya ziyarto mu a wannan lokaci shi ne alhaji labaran dan kwamba amma wato malam ali an rage maka eh mm. dan kara maka wani magana ko kuma mm. in maka hausa mu ta gida in mm. maka wani batu to ka manta da magana in ba da lamba yau ya akai yi a to kuma gaskiya haka ne alhaji labaran dan kwamba, na manta da magana lamba gaskiya ayo da da mun abin da muke yi alhaji labaran dan wanda yake mutane sun saba da muna rubuta namba a jikin sikirin da ya eh, muna da nambobin ka eh, to sai mu rubuta ta a jikin sikirin kawai shikenan sai duk wanda yazo zai zai gani kawai shikenan abin da wannan kuma shikenan Allah da za mu rubuta nan labaran dan gwamba a cikin screen din ku ku masu kallon wayoyin mu za ku ga nambobin labaran a cikin screen insha Allah rabbi ga duk wanda yake so ya masa alheri zai kira shi kai tsaye babu babu babu wata matsala kamar yadda muka gaya muku muna godiya da wannan lokaci da kuke bamu a na tsaya ku saurare mu idan mai duka mai komai ya ara mana numfashi sati mai zuwa za ku ƙara ganin mu da wani babban bako a wannan zaure namu alhaji ban dan gomba mun gode ta ina godiya ina godiya ina godiya